Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci a fatan an wani lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Zahara Aminu Fage muka sake dawa a cikin shirin namu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato takwas da rabi kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa mai martaba sarkin zazzau ambasada Ahmad Nuhu Bamali ya karɓi sandar girma a matsayin sabon sarkin masarautar zazzau na sha tara. bayan nan kuma za ku ji cewa kungiyar serap ta shigar da kara tana neman kotu ta yi watsi da karar neman hana ayyukan twitter a najeriya kamar kowace ranar litinin yau ma sani shu'aibu malumfashi na tafa da rahoto na musamman wannan karan kan tsaro a najeriya sannan muna tafa da labaran wasanni daga washington dc to amma kafin nan ga zahara da labaran duniya masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da warhaka a halin da ake ciki a amurka ana kiran joe biden na jam'iyyar democrat ne a matsayin zababben shugaban ƙasa, hakan na nufin biden wanda ya dade ana damawa da shi a fagen siyasar ƙasar har na kusan tsawon rabin karni shine shugaba mai jiran gado kalmar zababben shugaban ƙasa kwatance ne da ake amfani da shi amma ba ofishi ba ne a hukumance hakan na nufin biden ba shi da ikon mulki har sai an rantsar da shi a ranar ashirin ga ga watan Janairu na shekarar 2021. Da safiyar ranar Asabar manyan kafafen yada labaran Amurka da ke bibiyar kidayar ƙuri'un suka yi hangen cewa fintin ɗin da Biden ya yi zai yi wuya a kamo shi a Pennsylvania, jihar da ita ce ta sa ya haura adadin ƙuri'un kwaleji 270 da ɗan takara ke bukata kafin ya zama shugaban ƙasa. Mintuna kaɗan bayan da aka tabbatar da hakan a lissafance suka suka yi hangen cewa shi ne zai lashe zaben dalilin kenan da ya sa kafafen yada labarai ciki har da voa suka fara kiran biden wanda aka yi hangen shi zai lashe zaɓe bisa al'ada a duk lokacin da kafafen labarai suka yi irin wannan sanarwar ɗan takara da ya sha kaye yakan amince ya faɗi a zaben ya kuma taya abokin hamayyar samurna shi dai shugaba donald trump bai yi hakan ba saboda yana zargin an tafka magudi. zaɓi a zaben amma bai gabatar da wata hujja ba yana mai shan alwashin cewa zai ci gaba da bibiyar kadinsa amma duk da haka biden ya ci gaba da shirye-shiryen karɓar mulki yana kuma duba yadda zai naɗa manyan mukamai a gwamnatinsa ya kuma ce a cikin kwanakinsa na farko in ya shiga ofishi zai yi watsi da wasu tsare-tsare da trump ya samar har yanzu dai trump ne shugaban amurka yayin da wa'adinsa a matsayin shugaban ƙasar arba'in na 45 ya ɗauki hanyar ƙarewa. Amurka na shirin zarta miliyan goma da suka kamu da cutar COVID-19 a yau Litinin. yayin da kasar ke fama da karuwar annobar wacce ke yaduwa fiye da kowane lokaci tun bayan barkewarta cikin makon da ya gabata amurka ta samu karuwar waɗanda ke kamuwa da cutar fiye da mutum dubu ɗari a kowace rana wanda ya rubanya masu kamuwa da ita da ake gani a wata kimanin mutum ɗari tara ne ke mutuwa a kowace rana jihohin tsakiyar yammacin amurka sun fi fama da matsalar inda yawan waɗanda ake kwantarwa a asibitoci da ke yankin ya ƙaru matuƙa. zaɓaɓɓen shugaban ƙasa Joe Biden yana ganawa a yau Litinin tare da wata tawagar yaƙi da coronavirus yayin da ya fara ɗaukan matakan da gwamnatinsa za ta ɗauka wajen yaƙi da annobar idan ya kama aiki a watan Janairu. An shirya a bayan wannan zama zai yi wani jawabi kan matakan da zai ɗauka a shirinsa na magance cutar ta COVID-19. mataimakin shugaban amurka mike pence wanda ya jagoranci hukumar yaƙi da annobar ƙarƙashin gwamnati mai ci a yanzu a karon farko zai kira wani taro a yau litinin tun bayan ranar 20 ga watan oktoba an samu karuwar masu kamuwa da covid-19 a wasu sassan duniya ciki har da nahiyar turai inda wasu gwamnatoci suka kafa matakan kulle don ƙoƙarin rage yaduwar cutar a duk duniya adadin da aka tabbatar sun kamu da cutar ya fi miliyan hamsin sannan mutum miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu ne suka mutu yayin da miliyan talatin da uku suka warke matsananciyar guguwar eta ta sauka a yammacin jiya lahadi a florida akan hanyar ta zuwa gabashin tekun mexico kafin daukar wata hanya zuwa kudu maso gabashin amurka a ƙarshen wannan makon masu hasashen yanayi a cibiyar da ke sa ido kan yanayi na guguwa a amurka sun ce guguwar na tafiya da iska mai karfin kilomita 100 a cikin sa'a daya sannan za ta zo da ruwan sama mai karfi da ambaliyar ruwa mai bara barazana ga rayuka a sassan kudancin Florida. Masu hasashen yanayin suna tsammanin guguwar za ta ɗanyi ƙarfi zuwa matakin mahaukaciyar guguwa nan gaba a daren yau litinin ko gobe talata, amma kuma ƙarfinta zai sake raguwa kafin ta isa yankin Florida. Jami'ai sun rufe wuraren shakatawa na gabar tekuna, tashar jiragen ruwa da wuraren gwajin cutar corona a jihar kuma sun buƙaci mutane da su zauna a gida. Gwamnan Florida ya kuma ayyana dokar ta ɓaci a cikin ƙananan hukumomi da dama a wani mataki na ganin an hanzarta shawo kan annobar. To a gaida zahra Aminu fage da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru ‘yan rufa'i ya mika mai martaba sarkin zazzau ambasada Ahmad Nuhu ba sandar girma. Sarkin ya kuma yi rantsuwar cewa ba zai ci amana al'ummarsa ba, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da Isa Lawal Ikra ya aiko mana daga Kaduna. shugaban ƙasa Muhammadu Buhari wanda ministan muhalli Malam Muhammad Mahmud ya wakilta a wajen bikin ba da sandar sarauta ga ambasada Ahmad Nuhu Bamalli a matsayin sarkin zazzau na goma sha tara ya nemi sabon sarkin ya baiwa gwamnati haɗin kai wajen ganin an tsarkake tsaro. It is therefore the belief of the government that the emir will employ the full might of his experience. Ya ce gwamnati na da yakinin cewa sarki zai yi amfani da gogewarsa da kuma sanayyar da yake da ita wajen bin salon gwamnati game da dawo da zaman lafiya da kyautatawa zamantakewar al'umma. waɗanda waɗannan su ne ruhin kawo ci gaba. A karan farko dai tun bayan sanar da ambasada Ahmad Nuba Malli a matsayin sabon sarkin zazzau, gwamnan jihar Kaduna Malam Nasur Ahmad Rufa'i ya faɗi sirrin da ya saye wannan naɗi na Nuhu Bamalli. This occasion of handing over the staff of office to the 19th Fulani Emir of Zazzau is taking place exactly 100 years. Ya ce wannan biki na miƙa ragamar sarautar Zazzau ga sarki na goma sha tara na gudana ne shekaru ɗari cur da gwamnan mulkin mallaka na yankin Arewa ya tuɓe kakanka Aliyu ɗan Sidi a bisa mulki ba bisa adalci ba. A saboda haka gurbin da aka samu na sarkin Zazzau shi ya baiwa gwamnatin jihar Kaduna dama ba wai kawai na gyara rashin adalci na mulkin mallaka ba a hadda ma komawa kan tsarin da ake amfani da shi wajen naɗin sarakuna a ƙarƙashin daular Usmaniya ta Sokoto. of emirs under Sokoto Caliphate. Jawabin sabon sarkin zazzau ambasada Nuba mallum ma dai ya yi kama da jawabin gwamnan jihar Kaduna saboda sai da ya tuna baya. Har ma dai a ƙarshe sai da ya zub da hawaye. Wannan rana ta zama tarihi a fuskoki daban-daban. Bayan ga rana ce da aka tabbatar mini da sarautar zazzau ranar kuma ta zo daidai da cika shekara ɗari da turawan ingila suka tube kakana sarkin zazzau malam aliyu dan sidi wanda shine na hudu kuma na ƙarshe daga gidan sarautar mallawa inda na fito nakan kasance mai matukar sha'awa da kuma girmama tsarin sarauta kamar dai yadda na gani wurin mahaifina marigayi magajin garin zazzau Allah wasu daga cikin masu mukami a masarautar zazzau da wasu daga cikin bakin da suka zo daga sassa daban-daban dai ma sun bayyana yadda suka ji sunana muhammad sani sha'aban ɗanburan na zazzau ai wannan rana ba ni ma da nake ya fito daga cikin jinsin mallawa ba duk wani bazazzagi da yake duniya wannan rana ne ta alfahari da shi ambasada amadu nuhu shi jini ne na mallawa kuma jini ne na katsinawa kuma jini ne na bare-bari kuma jini ne na sullubawa dukan munin haka muke saboda haka babu gibi bi iznillahi ta'ala my name is obol patrick okomiso i'm the grand prince of ugeb i came in from Cross River State. Sunana Malami Waziri Jikan Nana, Malami Waziri Sokoto. To gaskiya mutane suna cikin farin ciki, ni ana farin ciki, kuma mallawa da yake gidansu ne suna cikin farin ciki alhamdulillah kafin karɓar sandar girma da ta tabbata wa da ambasada Ahmad Nuhu Bamalli matsayin sarkin zazzau na goma sha tara dai sai da yayi rantsuwa tukuna ni ne ambasada Ahmad Nuhu Bamalli ni ne ambasada Ahmad Nuhu Bamalli sarkin zazzau sarkin zazzau na dauki alkawari tsakanina da Allah na dauki alkawari tsakanina da Allah Ba zan ci amanar jama'a ta ba. Ba Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. A gaida Isa, har ila yau a Najeriya, ƙungiyar Serap mai fafutuka kare haƙƙin bil'adama da tattalin arziki a Najeriya, tare da wasu mutane fiye da ɗari uku sun shigar da ƙara a wata babbar kotun Najeriya da suke neman a yi watsi da ƙarar neman haramta ayyukan Twitter a Najeriya Wakilin Babangida Jibrin ya aiko mana da ƙarin bayani. a cewar kungiyar ta tare da wasu wa'annan mutane 365 dai daukan wani mataki na hana Kafa sadarwar twitter gudanar da harkokinta a najeriya tamkar tauye haƙƙin bil'adama ne kamar yadda yake a kunshe a kundin tsarin mulkin najeriya ta shekarar 1999 kuma matakin da kotu za ta dauka zai shafi miliyan 'yan najeriya da ke amfani da wannan kafa ta sadarwa wajen gudanar da harkokinsu na yau da kullum a kwanakin baya ne dai wani tsohon ɗan takarar neman shugaban shugaban kasa a najeriya alhaji adamu garba ya shigar da kara inda yake nema kafar sadarwar zamani ta twitter ta biya gwamnatocin najeriya dala biliyan ɗaya. tare da wanda ya kafa ta jack dorsey bisa zargin cewa an yi amfani da kafar wajen yada karya a lokacin gudanar da zanga zanga kawo karshen bangaren 'yan sandan sas wanda daga bisani zanga-zanga ya nemi ya mamaye lokacin kasar baki daya wannan ƙara da ƙungiyar ta sarrafa shigar da ya zo ne a daidai lokacin da baba Tony Nijar na Najeriya kuma ministan shari'a Abubakar Malami ya bayyana cewa babu cikakkun shaidu da zai nuna cewa wasu 'yan sanda da ke aiki a ƙarƙashin ƙungiyar ta na 'yan sandan Najeriya da aka haramta su 33 sun aikata wasu laifuka a can baya har ma da zai kai ga a hukunta su. ko koya 'yan Najeriya ke ganin irin wannan cece kuce da ke gudana sakamakon zanga-zangar na 'yan ƙungiyar neman kawo ƙarshen 'yan sandan SAS ga abin da wasu 'yan ƙasar ke cewa. Ra'ayina nan ne a gaskiya lamari duk wani magana da za a yi da gwamnonin nan na kudu idan ba wata doka aka yi ba da cewa duk wani wanda ya bari aka salwantar da rayuwar wani kabila wanda ba kabilar shi ba zai biya diya sannan kuma za a mashi hukunci a daidai da laifin da suka aikata duk wani mataki da za su dauka ba na tsammanin cewa kulle za ta biya kudin sabulu duk rayukan da aka kashe a sakamakon wannan protest din da allah su ba rayuka ba ne an kashe a abbatuwa an kashe a jos an kashe a kano an kashe a port amma na Legas ko ake magana leki a waje ɗaya kuma yanzu aka je gwamnatin jihar lagos ta hannun kwamishinan ta na shari'a mr moyo shore banjo ta umarci 'yan sanda da su saki wasu mutane 253 da aka kama a lokacin zanga-zangar kawo ƙarshen bangaren 'yan sandan sas a jihar babangida jibrin murya amurka daga najeriya a gaida babangida jibrin yanzu kuma ga sani sha'ibu malumfashi da rahoto na musamman Yawan sace mata da mahara 'yan ta'adda ke yi a arewacin Najeriya yana ƙara ƙazamta domin irin mummunan cin mutuncin da suke yi masu na fyaɗen inna rididi kullum. Bayanan da wasu mata biyu da irin wannan iftila'i ya faru da su suka mani bai da daɗin ji kuma gaban tausayi. Matan sun ce sun daure ne su yi mana bayani domin maganar ta kai ga shugabanni da kuma mahukunta da nufin ƙara himmatuwa ga kawo ƙarshen wannan mummunan lamari don a kare 'yan baya. Su kam sun bar wa Allah komi. Ita dai ta farko an je gidansu ne ba dabbobin da za a kora sai aka yi awon gaba da su. suka tai da mu dajin abinda duk suka ga dama haka suke yi mamu wulakanci idan wani na kallon wani sai zo yi abin da ya ga dama da mutum saboda ba namiji ɗaya ba ba biyu ba kowa so yake sai ya yi san ran shi ga bugu ga wulakanci ke kuma baki da ikon cewa wani ma na rike da bindiga idan baki yarda ba za a kashe ki muna ta kuka da hawaye ba mai ceto sai Allah sai da suka ga dama suka ce a ba su kuɗi ba kuɗin an so mu sai da suka gaji da riƙon mu suka sako mu suka ba mu azaba ga hanya ma muna tahiya muna haɗuwa da su duk wanda ka haɗu da shi nuna yake ga alamun da yake so kuma he an baka kashi a wuce ni kai na tahiya ban iyaye da aka yi ta asibiti aka zo magunguna aka yi ta yi ita kawai wannan ta biyu sau biyu suna sace ta a lokuta daban-daban kuma labarin ɗaya ne da suka mamu ɗauka ta farko sai da kai kwana goma sha daya sai da aka kuɗi aka an mu kuma sun mamu fade ne sosai tunda ba kato daya da mu ba ba biyu ba dawowa ta biyu suka zo suka hali babanmu ya kare ga kafa kuma da suka mu ɗauka mu sun ɗauke mu sun mamu faɗe dan sai ji mamu ciwo ne sosai sai da aka mu asibiti aka yi mu maganin hukuma gida muka yi jinya. shin kowane irin hali waɗannan mata kan shiga idan sun koma gida cikin dangi Khadija Sa'ad ɗaya ne daga cikin matan da ke kungiyar kare haƙƙin matan da aka zalunta kuma ta ƙware wajen yi musu huɗuba da ban baki don kawo musu da hankali daga wancan mummuna al'amari da ya faru da su. duk macen da ma bata taba aure ba mu'amalanta da namiji yana zama mata abin damuwa kasancewa abu ne na farko a rayuwanta akwai wannan tsoron mai zaman kanshi sannan duk lokacin da mace ta ji an ce ana daukan mutane ana shiga da su daji tsoronta shine suwaye suke dauka yaya suke wasu irin mutane ne su kaga akwai wannan tsoron na wanda ma zai dauke ka sannan na uku wannan mugun aikin da ake aikatawa tare da su a cikin daji to duk lokacin da aka ce kana tsoron abu dan baka san shi ba ya yake me yake sannan ya zo ya ce ga abin da yake so ya aikata da kai to yakan sa matan su fita daga cikin hayyacinsu wasu har sukan yi ɗan ƙaramin hauka Babban matsala ga matan da aka yi wa mummunan fyaɗe shine kyama da shagube wanda yake tada masa hankali domin yana tunatar da su abin da ya faru da su a baya mara daɗin ji. Shin, me ya fi dacewa ga dangi su yi masu A lokacin da irin waɗannan mata suka dawo gida babban abin da suka fi bukata shine soyayya daga gurin duk wanda yake kusa da su daga iyayensu da 'yan uwansu da kuma al'umman gari. Ba wai yana nufin ka rika kama mutum da abin da yake so ka bashi ba a'a soyayya wanda za ka rika mishi magana na hankali da zai rinka shiga cikin ƙwaƙwalwan shi domin a yi kokari a goge shi gaba ɗaya amma su gane cewa za su iya samun masoya wanda za su so su kuma ba wanda za su yi musu irin wancan cutar cutarwan ba. Ina fahimce ki kina nufin kaman a rika kaucewa daga nuna masa kyaman cewa a aikin je wuri kaza ga abu kaza da kaza da kamata ko kuma a ce miji ya tashi dan abu kaɗan yana neman kai ne don ya rabu da ita da kuma ɗauke masa hankali daga wancan lalura ko? Kwarai da gaske to kafin ma wannan mu abinda mukan so iyaye su yi mu a matsayin mu na counselors mukan so a kawo mana irin waɗannan matan da wannan matsalan ya same su saboda akwai abin ba za su iya faɗa ma danginsu ba saboda akwai nauyi akwai kunya hanya amma idan suka zo wani guri waɗanda ba ba wannan dangantakan na jin nauyi za su fito su faɗa saboda yanzu misali yadda ka faɗa watan mutum goma suna amfani da ita a lokaci ɗaya kuma kowa zai yi sarran shi dole sai ka ji yaya aka tafiyar da nata to kaga sai wanda ta sake da shi sannan za ta yadda ta faɗa gaba ɗaya to mu kuma daga abin da ta faɗa za a gane hanyar da za a sata da kuma nuna mata cewa ba lallai bane abubuwa su ci gaba da kasancewa irin wancan ga dalilin da yasa wancan ya kasance a haka wanda gaskiya wanda ba wai kansalo ba ba zai iya ba saboda ba aikin shi bane a takaice menene zaki ba su shawara dangane da kaucewa kamar batun kyama haka da shauransu. To shawaran da zan ba iyaye shine akwai sirri a kowane addini sirri yana da mahimmanci idan yarinya dama bata da wanda za ta aura aka zo aka samu irin wannan matsalan idan so samu ne kada ma a yi mata aure da mijin da yake wannan wurin da suke ya zai ya zama da cewa miji ne daga wani gari kuma kar su tunanin cewa ai ya kamata a bashi wannan labarin yana da hakki ya sani ba shi da hakki saboda zai iya zama cutuwa a wurin 'ya'yanku so 'ya'yanku kuma duka ku yi musu nasihan da za ku zama family tsintsiya daya bakin ku daya kowa ya yi shiru da wannan al'amari da ya faru tun da ya faru ya wuce saboda faɗan ba zai zama alkhairi ba sharri zai zama in ba a yi wasa ma auren zai lalace tunda ita yarinya da wuya ta faɗa so su ma kada su faɗa kafin a aure ta kuma a yi kokari ya zama wanda za a aura ba wanda yake garin da abin ya faru bane da aka sani in so samu ne ta je wani gari ma can mai nisa ta yi aure inda babu ma wanda ya santa komai zai wuce ta manta a samu kwanciyar hankali. to haka ma kaman surukai ma duka da wannan magana nake ga zai yi masu tasiri ko kwarai da gaske saboda idan kai suka sani yau da gobe ake gudu mm. wani zai ga kaman ba wani abu bane musamman kaman mu mutanen mu bakaken fata in ka lura ko a labari ne yanzu misali ni na ce ina da jin tsoron kyankyaso idan a turai ne duk yanda za a yi kan a haɗu da kyankyaso yan uwa da abokan arziki za su taimake ni kan in ganshi dan san hankali na na tashi amma mu a baƙaƙe, to duk inda za a yi wata ta zo da kyankyaso ta wurga dan ta gaya zan yi idan ta wurgo shi za ta yi to wannan dalilin ya sa ya zama dole ne a kiyaye da wannan labarin saboda idan aka faɗa surukanta sai sun tsangwame ta Hajiya Khadijat Sa'ad Babbar jami'ar nazarin halayyar Dan adam kuma malama a jami'a Dr. Amina Lami Abdullahi ta bi lamarin ne ta fuskoki da dama. Bai kamata idan aka yi kidnapping matan aure aka zo aka sako ta ta dawo a ce miji ko kuma dangogin mijin suna fushi da ita har a kai ga a sake ta ba. Wannan ma abun tosai ne saboda haka mazaje su yi haƙuri su san cewa Allah ne ya kawo. kuma su iyayenmu da suke tare da mu ya kamata shi mijin a kira shi a yi mashi magana a yi mashi wazi sosai har zuwa ga inda hankalin shi zai kwanta saboda haka gwamnati ce zai ya kamata su miƙe tsaye su san wuraren da mutanen nan da suke wannan kidnapping suke tsayawa a kwashe su idan aka kwashe su a yi masu eh, hukuncin da ya kamata amma in ba a yi masu komi ko ba a kama su ka gani su ma ba za su san cewa abin da suna yi ba abu mai kyau ba ne kuma manyan mutanenmu iyayenmu dattawa a cikin gari irin wannan ya samu mace na aure don allah da annabi su mike tsaye su yi ma mijin nasiya inda ya kamata so da ba zai ce dole sai ya sake ta ba saboda haka gwamnatin su miƙe tsaye akan maganar masu kidnapping din nan Kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina SP Gamba Isa da takwaransa na jihar Zamfara SP Shehu Muhammad. Dukkaninsu suna ta ci gaba da yin kira ga jama'a cewa a sa ido kuma da zaren irin wannan abu ya faru a gaggauta sanar da jama'an tsaro don a bi sawu a kan kari kafin su shige dawa. Sani Shahab Malumfashi, murai Amurka daga Katsina a Najeriya. A gaida Sani, kafin mu je ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan waƙar. got a little I won't wipe your nose. I ain't gonna check up on you. Stay out all night long as that sunlight don't I'm telling on you. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Hukumar wasannin kwando ta NBA ta tabbatar a ƙarshen mako cewa za ta soma wasanni kafin ƙarshen shekara. hukuma ta ce wasannin za su fara ne daga ranar 22 ga watan Disamba. An daidaɗe ana dako wannan labarin. Ana kuma sa ran ƙungiyoyin wasannin za su kafa sansanin horarwa daga ranar 1 ga watan Disamba makonni kalilan kafin soma wasannin annobar covid-19 ita ce ta yi sanadiyar dakatar da kakar wasan shekara ta 2019 da 2020 mutane da dama ne ke tambaya ko shin wannan annobar ya za ta shafi wasanni na gaba kungiyar nba ba ta iya kammala daukan shawarwarinta ba har sai ranar 11 ga watan oktoba lamarin da ya hana ta soma wasanni a tsakiyar oktoba kamar yadda ta saba tsohon gwarzon kwallon kafa na duniya goma maradona yana murmurewa cikin sauri bayan tiyata da aka yi masa a kwakwalwa dan shekaru 60 da ya jagoranci kasarsa ta lashe gasar cin kofin duniya a mexico a shekarar 1986 yana buƙatar aikin tiyatar ne saboda fitar da jini a kwakwalwarsa likitansa dr leopoldo luke ya ce diago na samun sauki yadda ya kamata an dai kwantar da maradona ne a garamin asibitin efinsa a babban birnin argentina benaros a yau litinin sakamakon karancin jini da karancin ruwa a jiki tsohon dan wasan tsakiya na barcelona da kuma napoli zai ci gaba da zama a asibitin da ke babban birnin kasar akalla sa'o'i 48 yayin da yake ci gaba da murmurewa Kungiyar Real Madrid ta tabbatar da Hazard da Casemiro sun kamu da coronavirus. A ranar Asabar ne Real Madrid kuma zakarar League din Spain ta bayyana hakan. Madrid tana mai cewa sauran 'yan wasan da jami'an kungiyar su kuwa ba su dauki da cutar bayan an gudanar da gwaji a kansu. Hazard da Casemiro sun yi wasan Champions League a ranar Talata inda Real ta yi nasara akan Inter. Amma ba su yi wasan League na ranar Asabar ba wanda Real ta kai bakonci a Valencia. Dan wasan tsakiya na Ghana da kungiyar Basic Stars Bernard Mensa ya bayyana cewa ba zai samu damar yi wa Ghana wasanni a nan gaba ba har sai baba ta gani. mensa da ya yi wasannin zumunta da Ghana ta yi guda biyu da Mali da kuma kasar Qatar a cikin watan Oktoba amma kuma ba a kira shi a wasan da Ghana za ta yi da Sudan na shiga gasar cin kofin Afirka ba. Dan shekaru 26 bai bayyana hujjarsa ta daukan wannan shawarar ba akan daina yi wa kasar wasa amma ya hakikance cewa aikin kungiyarsa ne ya sa ya dau wannan shawaran. tsohon gwarzon damben boxing na ibo lightweight emmanuel tego mai lakabi game boy zai kara da wani ba amurke mason joseph menard a ranar 27 ga wannan watan nuwamban shekarar 2020 an shirya yin wasan ne a dandalin wasa na seminole hard rock hotel hollywood a florida a nan amurka wasan da zai kai kwararren dan damben boxing ganan kusa da karban kambin lightweight na hukumar damben boxing ta kasa da kasa ta wbo Tego ya kwashe watanni a Miami yana shirin yin wannan damben, kanan zai kokarta ya ci gaba da yin nasara mai burgewa da ya saba a kan ɗan damben Amurka mai shekaru 32 a duniya. Game yana cikin ƙwararrun 'yan damben boxing na matsayin lightweight guda tara a duniya. A wani kimanta darajar 'yan damben boxing da hukuma mai nazari akan damben boxing ta yi da ake kiranta Transnational Boxing Rankings Board. Baba ya ko makeri sashen Hausa da muryar Amurka daga birnin Washington DC. A da Baba Yakubu Bakeri yanzu kuma sai labarai a takaice. azerbaijan ta sanar da kwace wani muhimmin birni a yankin nagorno karaba amma armenia ta musanta ikirarin da yake magana da al'ummar kasar ta gidan talabijin a jiya lahadi shugaban azerbaijan ilham aliyev ya ce sojojin azerbaijan sun kame shushi birni na biyu mafi girma a yankin da ake rikici an kubutar da garin shusha daga mamaya shushi namu ne karaba namu ne ji aliyev ya kara da cewa kasar ƙasarsa za ta ci gaba da faɗan har sai sojojin almaniya sun fice daga yankin jawabin na ali ya sa an yi biki a baku babban birnin azerbaijan inda mutane suka rika daga tutoci da rirar take kuma direbobi suna busa hon motocinsu ma'aikatar tsaron armenia ta musanta cewa an kame shushi amma ta tabbatar da cewa an tafka kazamin fada a kewayen birnin A halin da ake ciki a Amurka ana kiran Joe Biden na jam'iyyar Democrat ne a matsayin zababben shugaban ƙasa. Hakan na nufin Biden wanda ya daɗe ana damawa da shi a fagen siyasar ƙasar har na kusan tsawon rabin ƙarni shine shugaba mai jiran gado. Kalmar zababben shugaban ƙasa kwatance ne da ake amfani da shi amma ba ofishi ba ne a hukumance. Hakan na nufin Biden ba shi da ikon mulki har sai an rantsar da shi a ranar ashirin ga watan Janairu na shekarar 2021. To masu sauraro baki da abin da ya sauka kenan a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku su abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Kafin mu sallama da kuma muna mika sakon ta'aziyya ga gwamnan jihar Zamfara Dr. Bello Matawallan Maradin, bisa rasuwar Dr. Malamin Aliyu 'yan tandan tsafe wanda ya rasu jiya Allah ya ji kansa da rahama amin yanzu a madadin zahara aminu fage wadda ta taya ni gabatar da shirin da julie leathers creation wacce ta hada shirin da ma injiniyan mu na yanzu ni muhammad hafiz babala da na shirya kuma na gabatar nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc